wani lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau talatin ga watan Satumba na shekarar 2022 maganar kenan. shekara masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bako daga masana'antar nishadi zuwa filin nishadinmu. Sannan za mu ziyarci filin mu. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu kaddamar da shirin ne da leƙa filin nishadin waƙoƙin mu a jihar Kano, inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. Eh, sunana lyrical dr smith aka mai gure da aradu aka mai karo da roka aka mai wanka akan transformer to <laughs> wanka akan transformer da karo da eh, karo da roka da roka duk kai kaɗai? eh duk gaba ɗaya da ni ɗaya to ya aka ka samu wannan ya haka to ai duniya ma aiki ne da aka haife ta duniya aiki aka baki a kai wadan kin fita kina fita a duniyan kuma sai ki nema duk aikin da ki ne zai ki fita abinci to wannan aiki ne da aka taho da ni shi tun lokacin da aka haife ni to ya aka yi aka tsanduma a waka sai sa abu shi ne a duniya idan Allah ya haɗa ka da abu ko ba ka ba in ka so ka bi dama ka bi hagu dole ka sai ka faɗi a ciki haka ne lokacin da nake karami a lokacin yawo muke muke dan buga dan gwangwan kinsa inda yara suke yawo ana dan buga ana rawa ana dan tafiya kamar da ake buga mandiri kin gani eh. Yawo haka nake ana dan buga ana yawo ana yi yara suna taro ana dan buga idan yamma yayi haka sai a fara buga mutane su taro ana rawa eh. Duk lokacin shi ne na dan develop interest din ina dan ji waƙoƙin mutane haka nan na dan ji uh, wasu musician da suke suke a kasan waje da wanda suke a Najeriya gaba ɗaya nake jin su da na zo na ce ah tun da dai zan ji waƙoƙin mutanen nan gaba ɗaya ta wasted in time ina ina jin su me me zai fa a ce ni ma iya eh, nawa ko ba mm-hmm. haka ba sai na zauna ya nace to abin da za a yi to a shiga studio kawai ba wani lokacin a yi ba wani studio da ya suke yanzu kawai sai na zan wani kawai ana dan wani su dan recording dan kawai da baki ana dan su ana buga dan drum kawai inda na zo sai na zo na ce to sai wani abokina ya zo ya ce a ah, tun da kai kana wannan abun kuma gane yana da studio a gida mu je mana a maka wani dan buga mu gani so inda na je na yi kuma ana yi asalin sakin san saboda radio friendly waƙoƙi ya kamata a yi mintin kawai dan mintunan su dan sauka kaɗan a ce ko wasu minti uku ko ba tsayi eh karsi tsayi ni da niji ya shiga studio minti takwas na yi na dan ba ina ta faman yi a bugun farko eh hmm. bugun farko kai minti takwas na ya ce to kaji da aka dawo rediyo kuma ba samu ga saboda ya yi tsayi eh sai in sun buga kaɗan kawai fast one ɗin kawai da ɗan chorus ɗin kawai su cire a hankali a hankali sai na zo ne girma a cikin inda na samu kaina a cikin kira. Muna batun shekara nawa da ka fara waka? A shekara ɗaya tun lokacin shedan na ɗan kawai. To yanzu shedan ya zama ɗan birni ke Ya shigo birni. <laughs> Shekara nawa kenan? nan? Eh, ta yi abin ya jima. Tun lokacin ina yaro ya abin shi haka. to ba a san a faɗi shekarun. Eh abin kaza a gashi. To ina aka fige ta ba ta yi kyau ko? Eh na bi ai batta da kyau ke da aka fige kaza a baki kina gani za yi tana da kyau ne ba kyau. Amma kin gancin tana nan da ɗan gashin ta a ciki da su wani aikin su haske su wani abu kala kala daban da ba a cikin ta. Hip hop kake yi ko ko na yi? To an yi hip hop nake yi. Mm. Kin ga yi sai a bar ma yana yi ko ba ka ba. Eh. Eh, hip hop kuma sai a bar ma hip hop to tun da ka faro waka wani irin kalubale aka a hanya wani mawaki za ka ji da nashi labarin kin san ita duniyan gaba ɗaya akwai abubuwa daya dole ka fuskanci wannan kalubale ko da ka yi ko ka ci ko kasu kuma ka kuma ya kofan ɗin da ɗan arewa mu a arewan Najeriya arewacin Najeriya kuma ban ma kin ga ita hip hop din nan ba wai sa kai ake yi ba wai a taimaka ko na ba hmm. amma kin ga na yi na ya ba wani su ma sai mutum ya je buga wani aure kai a bashi wani kyautan da ma baka taba gani ba hmm. ko ba ka faso kin gana na yi shi daban yake da hip hop so idan arewacin Najeriya suka rungumi hip hop kamar yadda aka rungumi um, nanaye zai yi kyau amma kin gani kalubalen da muke fuskanci shine idan artist din da yake rap ana masa ma dan gane dan iska lokaci da juma yake na amma yanzu kin ga dan fara accepting din shi a dan sosai eh to me yasa ake muku kallon hakan ko yanayin yanda kuke sa kaya to kin gani abu ɗaya shine idan kuma kika judge book by its cover mm. bara ki bara ki ji daɗin karshen ta story din sai ki ya zama miki daban yadda suke gani kin ga komai aka ce wadda suke nanaye za a gansu sun fita da a sa dan kaftan a dan yi aiki a dan yi waka a dawo ko ba ka ba mm. wanda suke akwai wanda suke asalin pure traditional waƙoƙin da suke akwai wani su ma fata suke sa a jiki ko kuma a ɗaura zani ko kuma a ɗaura wansu a kaya kin gane mm. kamar wanda suke bori wanda suke akwai kaya da suke sa ai ba ko kowane waka yana da kayan da zaka yi kasa sai ka je ka fita yanzu ai ba za ce mutum yana nan na ya sa kayan da mutum da ke bori ba gaskiya ne yawwa idan kin ga mutum da ke nana ya sa miki kayan bore ya yi ce wannan mawakaci ne haka ne yawwa to kin ga ita hip hop din ta zo da nata kayan da take da shi mm. saboda origin dinsa yadda ya fito eh. idan kika tambayi yawwa ga yadda yake ya a ce a tambaya nanaye ina ya fita a ce nanaye ita ce asalin yaren bahaushe mm. kuma yadda yadda tarbiyyar da bahaushe yake da shi da kuma kayan da yake sa shi ake amfani da ita hmm. to kin ga kuma ita hip hop din ba a Najeriya take ba ta fito ne daga kasar waje mu kuma yi muka dauka muka rungume shi kamar da nake rungume transformer ya kai eh, hmm. ne muka rungume shi kuma yi muka mayar da shi abin da eh, muka da nan da zamu dinga yi idan muka yi ma bature turanci kuma kage eh, bature na turanci muna turanci ai bai ba sai sa aka ce to bara amma yadda shi hausa Eh. kin gane so idan aka dan yi hausa dan yi hausa sai a dan tura a dan sa wata dan dan turancin kaɗan da don su gane cewa ba wai illiterate muke ba kin gane hmm. to yanzu dai ana ta zuba ana ta zuba masu sauraro za su so su ji ɗaya daga cikin a ɗan rera mana a cikin waƙoƙin naka wanda ya fara zuwa a kanka yanzu yawwa to a ko ɗaya shine ana kiransa bula bula eh za su bane famfon madara ba ba haka suka gaya mana bula wai a zama na hanyoyi iri-iri haka suka gaya mana bala. Let's go! rai za su mana famfon madara baba haka suka taya mana za su mana hanyoyi iri-iri haka suka taya mana eh, If it's a lie like some of our politicians, say magana, say majina, ni maenda, kowa yana, suka mini fula muka zabe su ma yanzu suke son mu wala to wallahi Allah ya fadi ka fada suka kula suka jodare mu a sa'a suke mu kama mura cost of living is high so particular ba babu dan lantarki baka lazar a fitila manese que de guayón, de la, the la, the the de la. Corruption and poverty is moving like a breeze, and I hope you got a trees, nigga. The fashion ring and cheese are right away to overseas, and I hope you got my trees. The rich is getting richer, but the poor is getting poorer, so I hope you got my dreams. But if you deny like some of our politicians, Kima Kinabula, Sumasanabula, mm. Koyanabula, Nimabanabula, Nibanabula. To banda wannan sai wacce ce kuma ta zo masa. Akwai wata anything I do the detox suna so su nuna mani iya shan tea da pork. Anything I do the detox suna so su nuna mani iya shan tea da pork. Anything I do the detox suna so su nuna mani iya shan My eyes red like Gwanda. Me, I'm on the fast lane, sorta like I'm Honda. Google this verse, it can never be blunder. little lyrical kung fu panda. I was born with the crown kamar zakara naushe ka ji kamar block inci tara ni ne man of the house bana bara wallahi na ce maka baba bana bara bara allan baran ne kan banna cadan fadan banna fada abin da banna aikata ko kaɗan ya ubangiji kai ne mai rinduna harba nake da baiti kamar an yi ne da bandiga na shigo kai ta garin lagos na zo a nuna musu swag ba shayi da folk eh yin shan shayi da folk kin gane to idan mutum ya ce zaka nuna mana yin shan shayi da folk a yare na ma gaskiya ne eh, ga ga ma ke karkare na mun wayo karkar karkar da ni ba sabu da nake yi ba yawwa shi sa na yi amfani da wannan wakan da wannan wani to wace ce bakan damiyar ka eh ita ce bula bula eh, eh ita ta yi nisa har na tafi wasu countries daban-daban na je na performance ɗin shi so kin gani ita ce waƙar za ce to gashi Allah To tun bayan hira da muka yi da kai a kwanakin baya kawo yanzu menene wani sabon abu da ya faru a rayuwanka? Sun yi yawa, abubuwan sun yi yawa. Hmm. Eh, sun yi yawa kuma yanzu aiki da ke akan album dina. Eh, kuma zan drop ne single din very soon a kowane single ɗaya da nake da shi da nake so na drop kuma shi ma zai so ka very soon. Eh. eh to ai ban da waka sai kuma menene ya faru? wani ci gaba eh, aka eh, samu eh me kike so ki ji gona ya aure a ci gaba dai da aka samu a harka ta waka din in an yi auren ma eh, yi ci gaba ne da yawa ba da yawa na siyo mota na yi a da yawa abubuwa mm-hmm. so a ce indi haka ne a ce indi harka ta waka ne a ce alhamdulillah akwai abubuwa da yana suka faru a burukanka da ka faɗa a wancan lokaci yanzu shin an cimma rabin burukan da aka sa a da kin san abu da ce za a ce eh an yi an ci ko ba haka ba amma kin ga mu mutane ne mu kuma ban mu satisfied da abin da muke shi nema nema muke kin gani mm. nema muke nema muke ko yanzu idan kika tambo mutum mai biliyan daya account din shi zai gaya miki yana kan nema saboda da kuɗin ya zuwa damuwoyi daban suke zuwa duk zaka fuskanci kalubale daban-daban ta fannin eh, rayuwa da kuma fannin ko'ina kawai. To ya za a kawo sauyi a harka ta waka musamman ku 'yan hip hop kamar yadda ka ce su 'yan nanaye sai su yi wakan biki ko wani suna sai a yi musu kyauta ta ban mamaki. Ya za a ku kawo me kake gani ya kamata a yi da za a kawo sauyi kuma masu hip hop ku dinga samun irin wannan tagomashin. To ai abin shi ne ba yadda za yi saboda sun ga abu da yake da ah, ko ba a ce idan ka ga dama kai waka kai kana hip hop kai wakan aure ko wani abu sai ga yana da wuya ma sai a kira ka ana kunna yan hip hop suna wakan aure suna yi mana sosai ma sosai mm. suna yi sai ki ga kin gani ma baki san kodiya ba eh. eh amma yanzu sai min ga miki suna yi sosai eh. amma ba za ki ɗaya ba za ki ji ba saboda already akwai dan stereotype da aka sawa eh, anybody da yake rap za a ce mr kai gaba ɗayan da shi wannan ma dan iska ba wakin da suke wakokin iskanci mm. to kuma idan kika duba ita in ma nanayen ma lyrics da ake yi dan ma daban yake da na da na shi hip hop hip hop din ma is a conscious music mm. shi ma idan kika daya kika ji ba wani maganar iskanci a ciki mm. amma wansu nanayen kika ji ma dole za ki ji wansu magungunan da ba kamata a ciki ba amma kin gani abin da ya zama cewa um, al'ada ne gargajiya ne ko ba ka ba mm. abin da bahaushe ce wannan kamar yarensa ne kamar me ake kira kamar su ne ya kamata a sa wani nan kayan a yi shi kuma dole a worship din shi kuma shi aka fara ji mm-hmm. eh shi aka fara ji nana ya aka fara ji so dole ya kamata a ce ya karba accolade din da ya deserve a ka wani irin saƙonni ka fi isarwa ni waƙoƙi saƙonni nake ni abin da nake conscious music ne magana nake abun gwamnati yadda suke da mutane yadda suke ba mu a suke mana suke jujjuya mu gabar masa idan sun faɗa wannan abin sai ka ga kawai in muka ba su sai su ji su zama wansu abu daban kuma nake ma mutane magana akan tarbiya abubuwan da ke faruwa yanzu da yadda yake da da yadda yake yanzu so basically ni dan kawai taba conscious music nake nake dai gaya musu ga abin da ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi idan muke muna son cin gaba saboda a yara yau saboda hmm. gobe shin tun da ka fara wakar ka taba tsintan kanka a cikin wani mawuyacin hali misali kai wata wakar da za ta jawo za ta jawo cece kuce a gari ko gwamnati har dai ka ji damuwa a'a ban taba ba ban taba wanda ma na yi kawai wannan bulan da na yi ya kai wani ma lokacin da ma wasu ma a cikin gwamnati ma invite na ke na zo ma na performing din so shi ba bai mun damuwa ba ban samu damuwa ciki ba to yanzu menene ka a nan da yan shekaru kaɗan a nan da yan shekaru kaɗan ni dai yanzu dai na dan diversify ina wasu businesses a gefe Mm, kuma nan inda a cikin music album nake so na yi na ɗan cire wasu albums kawai daga nan da wani dan shekaru ga inda Allah ya yi. Me yasa ka tsarma business wani irin business kake yi? Eh ta wannan personal business ne. Ita eh, me yasa aka aka sa ake dan kasuwanci wakar ita kaɗai ba za ta kai ba mutum ba? No, kin san wani abu da shi ne kamar da riga mai cikin ga dangote ba yana sayar da siminti ba. Mm. to me yasa ya koma haddasu ba kai har dusa ma yake sai a dan gwate dusa mm. to kin ga abun baya isa mutum so zaka diversify din ne ka dan sa eh, tentacles dinka a wurare daban daban daban daban daban saboda idan nan ya fita nan ya fita nan ya fita nan ya fita ba samu magi a nan ba za samu magi a can za a samu daddawa a nan za samu magi a can sai a haɗa kawai ko ba haka ba. Yawwa. To me za a ce wa masoya? to abin da dinga musu dai su daidai da ya hakuri da ni saboda na dan jima ban cire waka ba amma ina aiki a kai kuma very soon za a sake musu ta kusa ta fashe ta fashe fire network ce da za ta fashe eh fire din ne ta kusa ta fashe in ta fashe za a ji to a rufe mana da wata wakar to um kafin rufe mana wani shawara zaka ba matasa musamman waɗanda suke cikin masana'antar waka abin da ne zan ba su cikin san wani su dai suna dai duba idan suka shiga wannan waka a cikin minti uku za su yi kuɗi a ciki za su bulo za su me za su abin da da yawa akwai kuɗi ka kashe kuɗi a nan za ka yi wannan za ka yi wannan za ka yi wannan amma su dai sani cewa komai a rayuwa dole ka fuskanci wani su kalubale dole ka fuskanci so ya zama kawai kamar process din ne kawai ka dis su duba cewa idan ba su kai yadda su ya kamata ba ya zama musu eh, frustrated kuma su dinga dan depressed or something amma su dai gane cewa komai a lokaci komai a duniya lokaci ne idan lokacin bai kai ba ba da yi ba amma kuma a barshen shan wiwi a barshen kwaya a barshen shan ta rufe mana da waka to um, wata waka ake ana kiransa ba a mana kallon reni. To, ya take? Ya, wallahi, hmm, ba mana kallon reni sun shigo da motoci muka shiga da boris ba mana kallon reni aka hana su a vip muka shiga da slippers ba mana kallon reni. Hehe, ga dan ne kai na bayar dan sniper din To, muna godiya. na thank you thank you very much na gode Sai ka ji madalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan na kwalama har ila yau mun gayyato malama Hajiya Hafsa Kadiri English mu kuma tattauna da ita akan yadda ake abincin Ghana akwai abinci da ake kiran shi contemporary stew da garden egg stew kenan muna kiran shi abomun yaduwa da abamun contemporary to su kuma wannan abincin Ghana kadai ke da shi ko dai akwai wasu kasashen da ke amfani da wannan abinci so salamu alaikum jama'a masu sauraren mu wato bayan da ta faɗi wato miyan gauta da miyan kuntumbiri wato shi wannan miyan kuntumbiri kusan in ce akwai kabilun najeriya ma da suke amfani da shi kin gane wato ganyen gwaza ganyen gwaza shi ne kuntumbiri sannan kuma nyadu wanda kika ce wato gauta kenan yalo yalo eh yalo amma ba shi koriyan ba shi kuma yana nan jikin shi kamar eh fari da shi ake amfani to kamar shi kuntumbirin nan wato zaki samu samu ganyen gwaza amma ba mai kaikayi ba akwai mai kaikayi wannan ba mai kaikayi ba za ki gan shi koriya ne to idan kika je kika siya in kika zo kika dan cicire icen da ke bayan kika yanke shi ki samu ruwan ki ɗauraye na farko kenan ki sa ruwa da gishiri ki wanke shi saboda baki san cututtukan da ya biyo shi ba saboda akwai dan kwari dan tsutsa tsutsa da ke bin wa'annan ganyayyakin shi yasa ki samu dan ruwan ruwanki da dan gishiri ki wanke shi da kyau kyau ki sake wankewa na biyu to idan kin wanke shi wannan miyan kuntumbirin ana yin shi daban-daban akwai wanda yanyanka ganyen ake a yanyanka shi kanana-kanana ki zo ki dora ki a wuta idan kin dora ki a wuta kin yanyanka albasan da tumatirin ki da tattasai ko attarugu to kamar dai zaki dage dage da farko kin sa albasan ki idan kin sa albasan daga bashe ki zo ki sa tumatirin ki da attarugun ki in kina so kin kara kifi abin da dai kike so da zaki kara ciki duka kina skin kin yi da shi ko nama ko nama kike so nama ne ai she kin tafasa nama kin hada da tatafanuwa da citta saboda karnin nama duka ya fita da albasa to idan kika dora waɗannan kayan su tumatirin kika motsa kika ga kamar ya haɗe yayi kamar ya miya she shi ganyen da kika wanke shi ki zo ki zuba a ciki to idan kin zuba kika motsa shi shi ganyen haka za ki zuba ko lokaci za ki nyanya ai kin nyanya kin wanke sannan ki ka an kika ka sannan za ki zo ki zuba cikin miya ki haɗe shi ki bar ya nuna to sannan kuma akwai wasu kuma irin wannan da ake wasu kuma suna yin sa agushi a ciki fa suna yin su hada agushi a ciki sannan kuma akwai wanda ake yi wasu suna ce masa wai fata gumu shi gumu ka ya mutsa shi ehe sai ka zuba a ciki shi ganyen idan kika so sai ki wanke kaman da gishirinki kaman so biyu sai ki zo ki dora ganyen a wuta shi ba yanyankawa idan kika dora shi a wuta sannan in ya nuna sai ki sauke ganyen ki samu wato eh, ya sunan shi akwai abin da muke ce masa a sanka na markada barkono da abubuwa haka sai ki tsame shi ya sunan shi kuntumburin sai ki zuba a ciki ki markada ki markada markaɗa ki markaɗa to idan kika markaɗa shi yayi fine yayi smooth kin iya ki zo shi kuma in kika yi miya kika yi so albasan ki dage dagen shi ki kwashe ki zuba a ciki kin gane wato hanya biyu ake wannan miyan shi kuntum eh, ganyen gwaza ganyen gwaza kamar da eh. ka faɗi hanya biyu ake daya eh. zaka yanyanka dayan ba sai ka girka ba zaka zuwa cikin dage dage dayan kuma ka girka kamar kaɗa sannan ka zuwa cikin dage dage sannan kuma akwai ruwan da ake yi in kika tafasa shi kika tafasa shi shi wannan ba dage dage zaki ba sheki markaɗa shi cikin wannan asanka din ki dan cuda muna da wani abin da muke markaɗa eh, dan kayan tattasan fotoyuwa eh, ko mm. to in kika markaɗa sheki soya manja ki zuba a ciki kina so kin dan yanyanka albasan ki ki dan sa sinadarin dandano da gishiri to kin ga wannan miyan kuntumbre shi ma kiya ke ki da ko kin ki ci da da shinkafanki duka kin ki sannan akwai ayaba da ake ce masa amfisi ko brodie wato danyen ayaba shi kuma zaki zo ki wanke idan kin se sai ki dora wuta wasu suna barewa sannan su dora wasu kuma ba su bare bawon suke dora shi a wuta idan ya nuna ana ci da wannan kuntumbiri ko doyan in kin dafa doya kiyaye ke ci ah, shi wannan abu mun ba cin shi da rogo ne ko rogo kin yake ci da shi kin ga shi brodiyan ko in ce ayaba carbohydrate ne na gina jiki ne sannan shi ganyen yana gyara maka jiki ganyen ana son kamar mai ciwon diabetes yana cin ire-ire irin waɗannan ganyayyaki sannan shi ganyen kuntumbirin yana ba da jini shi yasa abinci ne mai lafiya da ko kin ga shi wanda na ce zaki markada ki zuba manja ki soya da abin nan wallahi ko baki sa kifi ba baki sa komi ba kin ci ki suɗe shi yasa miyan kuntumbire kenan sannan akwai shi na gautan eh, shi gautan wato yalo eh, shi kuma idan kika samu yalonki ba koriyan ba mhm. farin zaki dora a wuta daki wanke kin yanke wannan bakin dan wani kansa haka to idan kika yanke shi na saman kan shi na sama in kika yanyanke shi ki dora a wuta shi kuma da ya dahu har ila yau dai wannan kan da muke magana da ake markaɗen da shi zaki ɗauko ki zo ki sa wa wannan yalon ya yi taushi ki sa cikin asankan ki markaɗa ki markaɗa da liyan ki markaɗa wasu kuma na iya cire ɗiyan wasu kuma wasu cire ɗiyan sheki dage dagen nan dai da na faɗi kin ga kin iya an markaɗa tumatirin da albasan da komi da zaran kin ɗora manjan ki a wuta. Amma shi miyan a dage dagen ana son shi da kauri ko da. Shi nake son in yi bayani in an ɗora a wuta kin gani wasu kuma suna yanyankawa ne suna yanka albasa su yanka tumatir amma kin san barkono dai dole a dan annika to kin ga idan an zuba albasan cikin wuta da eh, cikin man sannan a sa tumatirin da shi eh, barkonon in an ya musaya da hu kika sa dan sinadarin ki na ya sunan shi magi ne da gishirin ki to sannan shi yalon da kika nika she ki zuba ciki amma ba ruwa zai yi ba yana kauri ne dan in yayi ruwa ai kaman miya ne shi yasa haka kazalikan shi kuntumbirin ma ba ruwa bane kamar miya ne shi kuma wannan miyan yalon da na faɗi miki shi ma ana ci da doya kin yi kici da shinkafa kin yi kici da shi brodiyan wato ayaban da na ce danyen koriya da daki dafa duka kin yi kici da shi abincin da muke da shi kuma yau kenan dan so shi gwada min yadda ake bara rogo da yadda ake gyarawa har a dora kan wuta wato shi rogo idan kin so kina sa wuka kin sa akwai wani yana da yana da karfi kamar ice ice ne to da ki sassare gaban da kasan sama eh sannan ki zo ki sa wuka ki bare bawon da ke eh, jiki idan kin bare kuma sai ki bude shi sakiya to akwai wata wani itaciya a ciki sai ki kokari ki cire wannan itacen to idan kin cire kika wanke sai ki dora a wuta shi kuma rogo haka ake aikin shi na kwarai da gaske ni da na gabatar da wannan shirin hawa abdulkarim yankwaniya babban mu da ta samu lokaci muka yi wannan shirin tare hajiya hafsa kadiri ingilishi Masu sauraron mu abin ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya. ta yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare